الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى وإن سكي سورا رمى لكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da ashirin da shida cikin littafin babban malami taqiyuddin al-hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ainihin wato ya huta a gabar da ta gabata kafin gabar kamar yadda muka faɗa maka ce jiya muna da karatu ko gobe in Allah ya yarda daga karfe tara zuwa abin da ya kama mai taken ganin annabi kiri da muzu ya ɗauki taƙo ya ba wani bayan ya koma zuwa ga Allah ya dawo yana da alaƙa da addini ko kuma damfara ne da kuma kowar nai duk wanda aka ce muku ya ga annabi a yanzu to ba zai fita daga ɗayan uku ba ko dai billahi allazi la ilaha illa huwa aljani ya gani maganan cewa fa inna shaytana la yatamassalu bi shedan bai isa ya dauki sura annabi ya saba kansa bane amma wannan Allah bai kore ba cewa ba zai iya zuwa ya ce maka shi shedan bane eh ba zai iya zuwa ya ce maka shi annabi bane Allah bai kore wannan ba zai iya daukan ba zai iya daukar sifar annabi ya sama kanshi ba dan kada a samu iltibasi amma zai iya zuwa ya ce maka shi annabi ne wannan shine shi za zamu ga a suratul an'ami Allah yana faɗa yana cewa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tashi mutane baki daya zai ce a ma'asharal jinni ya ku taron aljanu qad istakthartum min al-insi wato kun yawaita alaka da ainihin wato aljanu qad istakthartum min al-insi kun yawaita da haka mai Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ƙadistak ƙasartun minal al'insi shi ne ƙasartun min da'awatihim ila dalalati wa igwa'ihim kun yawaita wajen kiran mutane ku batar da su ku hallaka su idan suka faɗi wannan mai za su ce wa qala awliya'uhum min al-insi wayanda suka jibinci al'amarin su daga cikin mutane za su ce rabbana a ba'aduna bi ba'd ai Allah abin da ya faru sashen mu ya ji daɗi ga sashe ne ma'ana an samu alaƙa mai kyau tsakanin aljanu da mutane kai kanka yanzu akwai hanyoyin da in ka bi kana da alaƙa da jinnu duk abin da ake gani na ban mamaki za a iya yi da sunan cewa karama ne wa balagana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma a rabbuk illa ma sha Allahu inna rabbaka hakimun alim wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce shi yasa a gaba Allah sai ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun haka muke daukan dama sashin azzalume mu dora akan sashi saboda abin da suka yi na aiki to ko dai mutum ya ga aljani ko dan fo wannan ne ko makaryaci ne amma ba wani mai karatu ku jira gobe yawa ruwaya kwaɗayin da suke kafa hujja da ita gobe za mu yi maganin su a kanta da izinin Allah magani na ƙarshe ku jira gobe ku gani Allah ya kai mu gobe don haka gobe akwai wannan karatu yana nan zuwa sai ga wani ya zo yana ta dabara da wayo yana nuna cewa waliyansu sun kai mataki na al'imaru da al'islamu da al'isanu Allahu akbar mu kuma mun san duk wani mataki da wani mutum zai taka a addini kafin ya taka matakin sahabbai sun riga shi taka sana abin da ku kuke yi akan malaman kuma zato ne ba tabbas bane ai yasa na kalubalance su na ce duk cikin su yanzu ban cire ma kowa hula ba ba wanda yake da dalili a Qur'ani da Sunna da zai kawo mana cewa ma yana da tabbas cewa ma wai waliyin da yake ta rikici a kansa wajen kafa hujja da shi cewa ma mutumin kirki ne yanzu ba nan da muka zo a munazara mun faɗa ba kuma zan samu lokaci a gobe zan karanto maganar dukkanta gumari me yake faɗa cikin littafinsa aljawabul mufid cewa yake yi wa ba'ad fa ahmadu tijjani bayan haka fa shi ahmadu tijjani yace laita inda na ma'adudan minal muslimina mu a wajenmu bai ma daga cikin waɗanda muke kirga shi a matsayin musulmi jama'a wanda fai ya faɗi wannan magana fa gomari ne ya faɗa fa a littafin shi aljawabul mufid a shafi na 78 yace fadlan an ya yakuna min al-awliya ballantana ma shehu Tijjani ya zamanto daga cikin wali yace su ba ma sa kirga shehu Tijjani a matsayin musulmi ballantana ma ya zama wani wali sai ce balhu akbaru dajjalin yace shine dujal mafi girma arafatuhu al-ummatu al-muhammadiyya wanda al'ummar annabi muhammad ta sani yace min al-bi'tati an-nabawiyya ila yawmin hada yace tunda Allah ya aiko annabi har zuwa lokacin shi yace bai san wani dujal ba kamar shehu tijani haka ya faɗa jama'a wannan maganan fa ba fa ibnu taymiya bane yayin ta ba gomari ne yayin ta wanda ake ce masa hafizul Asar. kuma gumari yana cikin waɗanda hatta a harkar sufanci an san yana da huluyi wuce gona da iri a kanta amma yake wannan magana ya ce huwa akbar mudillin ya ce shi ne mafi girman batacce mai batarwa wa afjaru fajirin bul ya bi hazihi hazihi almanku li su'i hazihi ya ce shi ne mutum mafi girman fajirci wanda aka jarrabi yankin magrib da shi to wannan maganan gumari kenan ba maganan goma jama'a karfa wani ya je ce na zagi shehu tijjani a'a in ka je ka ce na zagi shehu tijjani Allah ya isa yanzu ba nan nazo na sa baiti ba wani ya karanto cikin malaman su ya jinyo rafaqani min hal aminu fa huwa aminullah ila aminu suka ce da nace ga abin da ya faɗa ya fassara ya ce ne min hal aminu yace annabi Muhammad ne sai suka je suka ce wai ni ne jahili ban gane karatu ba wai ai aminin ba ba ba manzon Allah bane wai amini ne dan shi dan shi Ibrahim ya mai rakiya to ni laifi na ne ni ba kasa fa na danna ba to yanzu wannan magana da nake karantowa nace gumari ya faɗa laifi na ne ai ba laifi na bane kawai ni na karanto abinda gumari ya faɗa ne fa to mutanen da ake da hatta cikin sufayen wanda wani ya magana irin wannan a kansa to shine kuma wani zai zo ya nada masa waliyan takarda ta mafi ta sahabbai gartarsa. a jira gobe akwai karatu akwai bayani gobe Allah ya kai mu ita wannan maganar da ya faɗa ba zan ƙara ta ba sai gobe ba zan ƙara ta ba sai gobe don haka wannan shine abu na farko wasu suna nan suna ta dabara da wayau da iya baki Allah sarki wallahi mun gode ma Allah da babu wani mahaluki da ya isa ya mana wayo in dai maganan addini ne mu yayan mu ba shi wanne bane karatun nan koya muka yi kuma mun san cewa falalan nan kul innal fadla bi yadillahi utihi man yasha baka isa baka ce wai dan mu yayan mu ba malamai bane in mun yi karatu ba za mu gane ba kuma din da ka je duniya ka je karatu ko lahira ka tafi mubtada da kabar a Najeriya shine mubtada da kabar a kan kana wa ha da inna wa akhawatuha anan shine a kan zarfu zamanin da makanin shine a can ko kuwa karatun balaga a kasan ɗinta guda uku da ilmul bayan da ilmul ma'ani da ilmul bazi shi ne a can din da kai karatu in ka gane ka gane in baka gane ba baka gane ba shi kenan kawai wannan shi ne abu na biyu mun faɗa cewa babu wata jama'a mai suna wahabiyawa da sunan wai ahalin sunna wanda suke rike da alkur'ani da sunna ina yi wa ɗalibai ishara su koma su karanta wannan littafin na babban malami Dr. Muhammad Suwai'ir za su ga wannan maganar da ya a littafinsa tashihu khata'i tarihi haulal wahabiyya wato gyara kuskure na tarihi da ya faru akan matsalan kalmar wahabiyya za mu ga cewa akwai wani mutum sunansa abdulwahab Wahab Rostom wannan ya rasu hijira 190 ya rasu a yankin aljazair daga nan ake kiran mabiyansa ana ce musu wahabiyawa wasu sai suka ɗauko wannan kalman sai suka jingina ta zuwa ga muhammadu ɗan abdulwahab kuma su koma su duba littafin almiyar wanda malami ne daga cikin malamai manya na malikiya ya rubuta shi almiyar al-mu'arraf fatawa ahlul maghrib za a ga ainihin wato wannan da aka yi mutum zai gani wannan shi ne sana abu na uku maganar da ake faɗa aka ce wai shehu tijjani ya faɗa wa muhammadu gali ya ce idan ƙila an ni Fasinu, fasinin hubimi zanen shari'i in kun in an ce na faɗa abu to ku auna shi da ma'auni na shari'a abin da ya daidai ko daga wanda ya saba ko ajiye ma mutane kayansa domin fara bayani akan gabar da malam yake yi cewa gafara ba wanda ke yin ta sai Allah wa in jahi talibul ilmi ɗalibin ilimi a ce zai ci jarabawa bidone alimin ba tare da ya koyi karatu ba haka ake a ce ga wani fahami ga wani lakani za a baka ba sai kayi karatu ba za ka ci jarabawa duk wannan yana cikin abubuwan da kai ƙasan nan fa barin faɗa muku gabaki ɗaya bala'in da kuke ganin ta shiga yanzu na rantsi da Allah akwai gudunmawar waɗannan malaman tsibbin ba na faɗa a karatun baya ba eh sun lalata abubuwa mutum ya ci dukiyar mutane ta hanyar ɓanna wani ya ɗauki wani wuri ya bashi ya ce da ya karanta so ɗaya ya isa haka duk zunubin da ya tafi in ya sake karanta na biyu masu ya wata ɓanna in ba haka ba girman wannan wannan zikirin zai zo ya cinye aikinsa na lada haka ake yi ba to gashi nan abubuwa na fasadi da ɓanna da ake ta yi wayannan miyagun abubuwa da muke yawo da suna rantsi da Allah har ma sun fi bala'in da muke ciki yanzu wallahi galibi waɗannan masu harkar sace-sacen mutanen nan zaka ga ba sa dogaro Allah ka ji kan ɗan uwa malam bello asali kowa ya san abin da ya faru da shi malam bello asali nan yana ɗan harkokinsa a kaduna nan yana ɗan bige-bigensa wani yazo ya ja shi ya ce sa tafi abuja dan uwansa yayi aure ya ɗinka kaya masu tsada shi sun mai yawa ya ɗauka ya bar shi ranar nan za a tafi abuja shi mota a hanya aka rage mai kudin shi ya sa kananan kaya kamar shi ne direban shi kuma da bai da kosisi ya zo ya kashe wani kwana aka tafi aka je marayi suka riƙe malam bello shi wanda yake da kudin ya gudu abin da ya faru kenan suka nemi a kawo kuɗi aka ce ba kuɗi yana dan bege-begen sa harkar ma da ya fara zuwa Abuja koya mai ake bai ma gama fahimtar ta ba daga ƙarshe da babu kuɗi me ya faru kashe shi suka yi suka ce wannan yanayin kalar jikinsa da wasu surori nasa wani malamin sa ya in sun ɗibi wani abu a jikin shi abin zai musu amfani ku duba dan Allah ku gani wai malamai shi zai ce a kashe mutum wai wani malamin su ya faɗa mai in an samu irin sifar wannan mutumin in sun kashe shi sun cire kazana shi da kazana shi akwai amfanin da zai musu a haka haka haƙura malam bello ko gawar shi ba a gani ba sai dai taruwa maka aka mai salatul gai ba aka wani haka aka yi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama eh wannan fa shine fa bala'in fa da yake faruwa fa a ƙasar nan fa saboda Allah to saboda haka gashi nan banna na faruwa da ire-iren su da yawa wayannan mutanen sun zo sun kashe ƙasa sun lalata mutane kuma su ake kallon malamai kowane mataki da 'yan kasuwa ba na zo na ba da labari mana ce wani mutum ya fita kasuwa bai da lafiya da ya kama hanya ma zai je ofis sai ji wani bala'in zazzabi da rashin lafiya har sai da ta kai bai son ma ka zo ka mai magana mai sami zuwa kasuwa me ya faru wata rana kawai abokin safa yana aiki ba a saman rumfashi kawai ya hango kanka da a saman rumfa. ko da aka je aka ɗauko kanka da nan layu ne guda ɗari a jikin a cikin kanka da nan kowace laya da aka ɗinke ta an kawo allura an tsira a jiki duk suwaye suke wannan bala'i ba an san su ba wanda suke sa wannan bala'i eh mu ma banda Allah subhanahu ta'ala yana tsare mu daga fara karatun nan zuwa yanzu da ba yanzu farmakin da ake kawo mana ba ba sai da hali ba kawai mu mun riga mun imani abinda annabi yace a karanta na zikiri za mu karanta shikenan kawai wallan bana ne illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ba abinda zai same mu da abinda maga ya same mu wa ma hum bidabina bihi min ahadin ne illa bi idnillahi nawa ne aure nawa suka kashe ta wannan hanyar saboda rashin imani kaga wani ya je ce yana son mace ta ce ba ta son shi daga ran da ta je ta ce ba ta son shi a tafi wajen wa'annan da ake kira malamai fa a sakarwa mace jini ma dama tana tare da mijin da ta aura ko da yaushe tana cikin jini akwai matan da zaka ji suna cewa wallahi idan mazajensu suka yi tafiya suna gane mazansu sun dawo ba sai sun buga masu waya ma da zarar mijin ya baggari jini zai ɗauke mata da ta ji jini ya dawo mata ta san mijinta ya dawo su ai kike wannan rashin imanin duk ba an san sa ba an san masu koyar da wannan abin ciyamomi na local government suna da alaka da su yan majalisa suna da alaka da su yan kasuwa manya suna da alaka da su wasu ma sun yi believe sun ɗauka ba za ka taba iya zama wani abu a rayuwa ba in kada an cewa na bin roƙon Allah to wai bai da alaka da irin waɗannan arnan malaman in ka ji an cewa ne akwai tambaya akwai neman taimako to yana da alaka da irin waɗannan arnan arnan malaman fa haka ake haka ake a ji a ba mutum wani lakani da magani a ce sai ya tafi cikin dare daji ya yi wanka da jini haka fa ake yi ba eh duk da haka aka ba aka kashe ƙasar nan aka lalata ta to haka wallahi ya kamata mutane jikinsu ya dawo gare su a ji tsoron Allah a dawo a jara irin waɗannan abubuwan wai da kalin jannati a ce za a shigar da kai aljanna wanda jati minan nari a ce za a tsirar da kai daga wuta wa gairu zalika min al'umuri da wasu al'amara daga cikin waɗannan allati laysa lil mustaghafi bihi fiha amalun duk wanda za a fuskance shi ana neman agaji da shi bai isa ba ina ko wanda ka isa ka nemi agaji da shi gobe alkiyama ya dauke ka ya wurga ka aljanna eh amma haka ake cewa wani ya ce ga ɗariƙar sa ya kawo in baka shiga aljanna ban an je lahira ka ci kwalasa ko yana za iya gari rigar za ka ci ma wallahu a'lam eh illa an yi wajjiha himmatahu sai in ya fuskantar da himmarsa wa ya kula yana cewa kun zama fa ya kuna sai ya kasance faman talaba min al-makhluqi shay'an min zalika duk mutumin da ya nemi wani abu daga wajen makhluqi irin wannan fa huwa kafirin to wannan shine hankalin sa yake tashi kuma wannan da gaske ne shi sa Muhammad dan Abdul Wahhab ya fara kuma akwai bambanci a ce duk wanda ya abu kaza kafiri ne da a ce kai kafiri ne suna da bambanci suna da bambanci eh قال الله تعالى في سورة فاتر ألا يفدع سورة فاتر ياتي ذلكم الله ربكم له, له الملك mai wannan maganar fa ne Allah Ubangijin ku wanda ya halicce ku daga babu kuma mulki nashi ne shi kadai shi yake mallakar duk abin da ke sama da ƙasa nasa ne kuma yana da iko ya mallaka ya sarrafa abin da ya mallaka sai yace ta tad'una min dunihi duk wanda za ku kira idan matsala ta taso ku kira Allah Allah ya ce ma yamlikuna min kitimir wallahi kitimir kwallon dabino ba su mallaka ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala in ta da'uhum Allah ya ce in ka kira su ba sa ji la yasu ma'udu a haku in ka je kabari kana kira shi ibrahim in yasi ka kira shehu tijjani ka kira shehu abdulkadir jilani billahi lalzi ba sa ji ba duk waƙoƙi da an yi ba idan kana a kananka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko aina subhanaka ka, qadir su kuma wa'annan hadis wala haris ka faɗa ma ba yi laifi ba irin wa'annan waƙoƙin da ake ta yi wanda na ce mana da su sun kai guda arba'in da wani abu na shirka eh na yi ta ƙoƙarin nemo waƙa shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne amma dole za mu dawo da ita Allahu la ilaha illa huwa sun ce ba ma kowa ba ne shehun ne shi ne Allahu la ilaha illa huwa eh lam yalid wa lam yulad duka da an ce ba kowa ba ne shehu ne shi ne lam yalid wa lam yulad din idan haka Allah ya ce in tad'uhum umma kun kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin addu'a ku? walau sami'u Allah ya ce a kaddara ma sun ji masta jabu lakum wallahi ba za su yi ansa muku ba wallahi ba za su ansa ba sannan Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar alkiyama sai sun kafirta da shirkar da kuka yi ma Allah subhanahu wa wata'ala wala yunabbi'uka mithlu kabir ba wanda zai baka labari sama da wanda ya san abu cikinsa da bayansa inji Allah subhanahu wa Ta'ala. za ka yi ta ji akan wannan ne za a yi taɓatanci a yi zage-zage a yi shari a yi maka ƙagen da za a yi maka a yi maka waye a yi maka waye a yi maka waye a yi maka waye a yi maka waye wannan shi ne to da aka ba yadda za a yi Allah ya ce in an kira su ba sa ji ko sun ji ma ba za su karba ba to me za su ma Allah ya ce wa annabi wata tawakkal alal hayyin alladhi la yamutu ka dogara ga Allah rayi wanda ba zai mutu ba sai ka ki ka zo ka dogara akan wanda tuni duk da dai sun ce mutum ya mutu aka binne shi a ƙasa bayan kwana arba'in zai tashi tafiya in wali ne eh? in wali ne bayan kwana arba'in da an danna makasa zai tashi da an danna bai ƙasa zai tashi ya ci gaba da ainihin wato yawansa bari ku ji kaɗan daga ciki mun sa a baya amma za mu ɗan danna nan ku ji abin da waɗannan suke ma wannan su suke faɗa yanzu bari mu ji wannan dama an kwashe an kwana biyu ba ɗan tashi wani abu bari a bari mu tashi wannan ne bari mu tashi wannan muji dama an kwana biyu ba a tashi wani abu

wa وروحك ya رمان to irin wayannan waƙoƙin malaman za su ce babu ruwansu da yaran nan yaran nan yan iska ne matsiyata ne amma abin mamaki ku lura da wani abu wayanda kuke saurari. kun ga yanzu da muka zo maganan cewa ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bada sako ya zama addini ba ku ga sun yi ba za su kara abin to ya kamata mai saurare ya sani maganar ganin annaba fa cewa yana ana ganin shi ya bada sako reshe ne na dama in ta tabbata daga nan sai kuma maganan ganin Allah wannan shine kakko raba ɗaya biyu idan aƙidar cewa ana ganin annabi ta tabbata abinda zai biyu ba sai kuma maganan ganin Allah sai kuma maganan cewa ana zama Allah yanzu wannan odiyan mun sa shi bari mu sake dawo da shi yanzu ku ji wannan da yake ta ƙoƙarin tabbatar da cewa eh ana iya roƙon wani Allah ɗin ku ji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Um, ina kuna da tambaya. Tambaya na ne ina magana daga Spain. Tambaya na ne ga malam shine ne ni ne komai na shehu na kare cikin shehu zama na shehu idan ta sun ci shehu burayi idan zama sun ci shehu burayi idan ta sun ci shehu burayi idan kwanta sun ci shehu burayi kai a takaice rayuwa ne na kare cikin shehu burayi komai na an shehu nake cewa to shi sai wani aboki ya ga ya ne me yasa ban cewa Allah me yasa ban cewa manzo Allah na komai na shehu sun ce to dan ga da malam ya waye min kai alhamdulillah rabbil alamin bawa Allah ka ji gaba da shehu kaji da garke cikin shehu a kare da kishin so ne da kwakwale da biyayya inda shehu bai kare cikin annabi ba sallallahu alaihi sallama da bai samu abin da ya samu shehu matsayin shi daban ne abun Allah saboda ya rike annabi Muhammad duk wanda ya rike annabi ko matsayin shi daban ne abun Allah haka zalika kuma in karke shi shehu Ibrahim kai ma na ka matsayi don ka rike shi don ya rike annabi ka gane ko to shi zai sa kai da annabi ku zamani ya ka shi wai ka ce Allah ina ka san Allah A ai san Allah iri iri ne da so shi na kan da shi ne dole abubuwan Allah ba su irin naka mu kare su shi Ibrahim ko mu shi Ibrahim ta ji ko Allah ba mu irin naka ka tabbata akan Allah ku kuma kashe ka akan alhamdulillah to kun ji gashi Allah yana cewa in tad'uhum innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wanda kuke kira irin waɗannan Allah ce bayi ne misalin ku Allah ya ce ku kira su ko kun kira su ba za su ji ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala gashi anan yana cewa in ta da'uhum in kun kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran naku walau sami'u Allah ya ce a kaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya karɓa kiran naku ba sannan wa ya qiyamati na bishirki, shirkikum ranar alkiyama sai sun kafirta sai kun sun yi fito na fito sashi da sashi wannan ya ce ba ruwan wannan wannan ya ce ba ruwan wannan shi bai san yadda aka yi ba haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa za a yi jama'a wannan fa ne babban aikin da ke gabanmu wanda muke so a raba mutane da alakanta su da wani Allah a koma alakanta su da Allah subhanahu ta'ala) kai tsaye kawai wannan shine babban aikin da Allah subhanahu ta'ala) ya ɗora ma duk waɗanda suke karantarwa Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina dauna min lahi, ibadun amsalukum wa'inda kike kuke kira waɗanda suke wato koma bayan Allah bayi ne misalin ku fada'uhum ku kira su falam yastajibu lakum in kuntum sadiqin wala ba za su iya karba ba yace alakum alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yabsiruna biha am lahum adanun yasma'una biha qul ud'u sharaka'akum thumma kiduni fala tunziru to haka nan ma Allah ya kara cewa man adallu wane ne mafi ɓacewa min manya da omin dunillah irin wanda zai kira wani Allah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wanda ba zai amsa kiransa ba har zuwa tashin alkiyama. qiyama wa hum an du'a'ihim ghafilun kuma sarraf na dangane da kiran da suke masu shi yasa Allah yake wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an idan aka tayar da mutane da gobe alkiyama kan sashen su zai dawo yana kin sashi inji Allah subhanahu wata'ala wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma bautar da suka yi sai sun dawo sashe suna kafir suna ainihin wato a kafir sai masashi malayin ce wal ayatu fi hadha kathiratun ayoyi a cikin wannan suna da yawa in ka tafi cikin suratul ankabuti za mu ga lokacin da annabi ibrahim ya gama bugawa da mutanensa Allah maɗaukakin sarki ya kawo doguwar muhawara da aka yi tun daga farkon sura farko-farko da annabi Ibrahim wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun bayan da ya kawo hujjoji da dalilai daga ƙarshe Allah ya ce fama kana jawaba qaumihi illa an kalu qutuluhu daga ƙarshe kawai sai aka ce ai matakin da ya kamata a ɗauka kai a kashe shi mu ma mun san wallahi in aka rasa yadda za a yi da mu daga ƙarshe sai dai a ce uku tuluhu ku kashe shi amma wallahi ta haddusan bi ni'matillahi ba alfahari ba duk wanda yake ganin zai zama wa sunna annabi matsala ba za a yi tattaunawa da shi ba a kanta wajen mu ba shi kariya wallahi in ka taba mu saurare ka nauyin ka bane kawai amma mu ba za mu saka baki ba mu ce babu dan da ya isa amma kuma babu ɗan da ya isa ya hana sunna annabi ya sa mata stumbling block a gaba ya hana ta tafiya wallahi babu shi to mun san dama wannan matakin mu ma yana nan zuwa kan a ce uku tuluhu ku kashe shi Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar Allah ya tsirar da shi daga wuta inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan Allahu akbar an kashe malam Jafar an kashe malam Albani wanda wasu Allah ya shirye su da sunan su kuma salafiya suka zo suna cewa malam Jafar da malam Albani kwata-kwata ba ma ahli sunna bane kuma da sunan salafiya. wannan insha Allah ina dan wannan zuwa matsa kan matsalan wannan saboda matsala ta hasada Allah ya ba malam Jafar karbuwar da da malam Albani tarihin sunna ba zai taba cika a kasar ba sai da su saboda haka wasu na so su samu suna da daukaka irin na malam Jafar da malam albani suna ganin ba za su samu sunan ba sai sun taka su shi sa suke ganin ya kamata su taka su wa qala inna mattakhasum min ce abin abinda kuka rika kuma bayan Allah kuna bauta masa autanan gumaka ne mawaddata bainakum fil hayatid dunya kuna tsananin san su a rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sannan za a je alkiyama sashi zai kafirce masashi daga nan zaka fahimci autanan da ya faɗa kakka ɗauka sai gunki na katako ne zai zama autanan akwai wanda yake mai ba gunkin katako ba ne mutum ne amma watan ne ya zama gunki shi ma don mai gunkin katako ba za a je lahira ka tsine ma ya tsine mai ba Allah cewa ya ausanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم za a je alkiyama kai kana tsine min shi yana tsine ba, amma Allah daga ƙarshe wa ma'awakum an-nar wa malakum min nasir ƙarshe makoma ku wuta duk wuta za a tafi Allah ya kiyaye da haka shine malam yake cewa wal ayatu fi haza kathiratun wa fil ayati wa fil ayatayn at a cikin waɗannan ayoyin akwai fitowa fili bi anna man da'a ghayra Allah duk wanda ya kira wani Allah li dalbi al-qasd dan ya danno masa amfani aw li dalbi dur kutun kutai tuka wa fil ayati thaniya a cikin ayati anna man da'a ghayra Allah duk wanda ya kira wani Allah dalun kafirun batacce ne kuma kafiri ne duk wanda ya roƙi wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah to Allah ya kiyaye za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah kuma ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh